Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yusuf Aliyu Harande tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu muke farin cikin gabatar muku da shirin namu a wannan dare naku na yau Laraba. takwas ga watan Afrilu shekara ta 2020. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto na musamman akan irin halin ko in kula da gwamnatoci a matakai daban-daban a Najeriya kan nuna musamman akan 'yan ƙasar masu baiwar kirkire-kirkire. Duka cikin shirin idan Allah ya ba mu iko za mu kawo muku labaran kwallo a takaice. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. kasa da makonni biyu bayan da 'yan majalisar dokokin amurka suka amince da babban shirin ba da tallafin farko da tattalin arziki a tarihin kasar majalisar na shirin kara wasu kuɗaɗe a gobe alhamis domin tallafawa ma'aikata amurkawa da suke fuskantar matsalolin rayuwa matakin zai samar da karin kudade ga shirin kare biyan mutane albashi wato paycheck protection program na dalar amurka biliyan 350 da zai zama wani bangare babba na dokar tallafin yaƙi da cutar coronavirus majalisar ta rubuta tare da amincewa nan take da shirin agajin na dala tiriliyan 2.2 a watan da ya gabata yayin da harkokin kasuwanci a kasar suke fama da dokar hana zirga-zirga mai tattare da matsaloli da faduwar tattalin arziki a sakamakon annobar rufe miliyoyin kamfanoni na wani ɗan lokaci ya haifar da karuwar marasa aikin yi mafi yawa a tarihi tare da kusan amurkawa miliyan goma da suka nemi taimako a cikin makonni biyu kawai a watan maris wanda ya zama lokaci mafi muni na rashin aikin yi tun shekarar 1982 masu yin sharhi sun yi harsashen wannan adadin zai iya kaiwa daidai da abin da aka taba gani a amurka a lokacin da tattalin arzikin kasar ya karya a shekarun 1930 amurka za ta ɗauki mataki mai tsauri wurin dakatar da kuɗin da take aiki wa hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ji shugaba donald trump a jiya talata yana mai zargin hukumar ta majalisar ɗinkin duniya da gazawa wurin daƙile annobar covid-19 sun ce kiran ba daidai ba ne ba su fahimci kiran ba ji shugaba trump yana faɗa wa manema labarai a fadar white house yana mai nuni da cewa an alakanta china inda cutar ta fara barkewa cikin girmamawa da alamar suna riko da manufofin china ji shugaban kasar ya ce ya kamata a duba wannan batu amurka ita ce babban mai bada da gudunmawa ga hukumar ta who da aka tambaye shi ko shin ya dace a dakatar da taimakon kuɗi ga hukumar a daidai wannan lokaci na yaki da annobar shugaban ya musanta yana mai cewa yana ba da yin hakan amma kuma ya gyara maganar maganarsa ya ce za mu duba wannan batu sai dai hukumar ta who bata mai da martani nan da nan ba labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kasuwannin nahiyar asiya sun shiga mabambantan yanayi a yau laraba yayin da masu saka jari suke zaton yaduwa annobar coronavirus na fuskantar rashin tabbas sakamakon karuwan mace-mace da ake shirin gani kasuwar niki ta kasar japan ta samu karuwar kashi biyu bisa ɗari ya zuwa ƙarshen wuni kasuwannin australia da suka hada da sna asx da kuma cosip ta koriya ta kudu sun faɗi da ƙasa da kashi ɗaya ya zuwa lokacin rufe kasuwa kana hannayen jarin shanghai ta ƙasar china sun ɗanyi ƙasa da kashi ɗaya hang seng ta hong kong ita ma ta yi ƙasa fiye da kashi ɗaya bisa ɗari a halin da ake ciki kasuwannin turai sun gudana ne ba tare da samun bunƙasa ba a cikin hantsi yayin da farashi a kasuwannin mai ke sake farfaɗowa Farashin ɗanyen man Amurka ya tashi zuwa dala 25 a kowace ganga a yau Laraba bayan asarar kashi tara da 9.1 a ranar da ta gabata. Yayin da kuma ɗanyen mai na matsayin ƙasa da ƙasa ya samu karuwar sama da dala ɗaya a kan farashin dala 32 ganga guda da kasuwar da ta tashi a kai. kasuwannin kuɗi a cikin kwanaki biyu da suka wuce sun yi taka tsantsan bisa zaton za a iya samun saukin sabbin kamuwa da cutar da kuma saukin mace-mace amma a jiya talata an samu karuwar sabbin mutanen da suka kamu da kuma yawan mace-mace a kasashen birtaniya da faransa da wasu kasashen gabashin turai da sweden da japan da kuma amurka kusan mutane miliyan ɗaya da rabi ne aka tabbatar sun kamu da covid-19 a faɗin duniya kana sama da mutane dubu tamanin da biyu suka mutu wani jami'in laƙen asirin somalia ya tabbatar da cewa harin da amurka ta kai na sama a kudancin somalia ya kashe wani babban jagora a ƙungiyar mayakan al-shabab jami'in daga yankin kudancin somalia ya faɗa muryar amurka cewa harin na ranar alhamis biyu ga watan afrilu ya kashe yusuf ji daɗaɗɗen babban jagora a cikin shugabanni a ƙungiyar da ke da alaƙa da alka'ida harin an kai shi ne a kusa da bush madina kusan kilomita hamsin da biyar a gabashin garin dinsor a yankin da alshabab take da iko da shi sashin somaliyanci na muryar amurka ya gano cewa jish wanda sunansa na asali shine yusuf nur sheikh hassan shine jami'in alshabab da ke kula da hukumomin ba da agaji ana jirginsa ne da jagorantar mayaka waɗanda suka kai samame da kuma sace kayayyaki a ofishin hukumomin ba da agaji a shekarar 2009 Africom ta ce binciken da ta yi babu fararen hulan da suka ji rauni ko suka mutu ta kara da cewa rundunar ta African Command tana sane da rahotannin da ake zargin mutuwar fararen hula a harin na ranar Litinin. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. mu shiga taskar rahotanni. Sau da yawa za ka ga wasu matasa masu wata baiwa da Allah ya yi musu, wadda take buƙatar tallafi don zurfafa ta ta kuma taimakawa ci gaban ƙasa. Amma sai ka ga matasan ba sa samun tallafi da ya kamata. Ko a daidai wannan lokaci na yakar annobar coronavirus. an samu wani matashi da ya ƙirƙiri na'urar taimakawa numfashi ga masu ɗauke da cutar. Abu kaɗan irin waɗannan matasan suke nema sai ka ga duniya ta san da irin gudunmawarsu sauran ƙasashen duniya da suka ci gaba suna amfani da irin wannan dama idan ta samu ya abin yake a najeriya wadda take babbar ƙasa a nahiyar afirka nasiru adamu el hikaya ya nazarci wannan matsalar da zarar mutum ya shiga shafukan yanar gizo da sauran kafafen labaru zai ga mutane masu hazaka najeriya na kera wasu abubuwa da za su taimaka wa kasar ta hanyoyin samun abubuwan da take bukata ba tare da tafiya ketare ba tun farkon hawan gwamnatin apc a 2015 shugaba buhari ya nuna takaici hatta tsinken zakaci a kori sai an shigo da shi daga ketare shin kusan shekaru biyar da mulkin gwamnatin an samu kullar kamfanoni masu kera tsinken sakacin hakorin ko kuma sai gidajen waina shagunan hura da nono ko tukwanen barasar gargajiya dr faruk bibi faruk na Jami'ar Abuja wanda masanin siyasar tattalin arziki ne ya ce rashin karfafa jami'oi gwiwa ta hanyar sayan fasaha su takan sanya su kullum ya zama masu karantarwa akan takarda. Ba wani kamfani da na sani a Najeriya da yake ba jami'a kuɗi dan a yi masa bincike. Idan suka fara wannan gasar na neman waye zai ba da kuɗi a yi bincike aka rinka tumbuɗo musu kuɗi suna fitar da hikimomi kala-kala to a nan jami'a take fice ba wai a yawan kuɗin da gwamnati take iya ɗauka ta jefa mata ta ce a'a in kika gina ajujuwa da yawa da kuka ɗau malamai da 'yan makaranta da yawa can jami'a shine za ta iya bincike ta kawo wani abu da zai taimaka al'umma misali yanzu sai wani kamfanin waya nan sai ce suna son su kirkiro wani abu a cikin waya sai su ɗebi kuɗaɗe da yawa sai su ba jami'a sai ta taimaka musu ta musu bincike ta su za su samu kuɗi sannan al'umma za ta karu wanda suke da daman kera abubuwa a cikin mu ba a ba su damar su yi mu da kawai muke saya daga wasu kasashe mu ci kuna rage wasu abubuwan da kuke karba daga kasashen turai kuna kokari ku gina naku bincike zai fare muku amfani amfani sai mun rage dogara gaba daya akan abubuwan waje mun fara tunanin dogara akan abubuwan mu duka ba ya nuna su turawa wasu mayun mutane bane waɗanda Allah ya halicci su don su iya kera wani abu kowa ma zai iya irin wannan binciken kowa ma zai iya in dama ta samu sannan kuma in matsuwa ta samu kana da damar ga abin a wurin ka sannan kuma ka matsu kana son abin duk kwakwalwar mu ɗaya ce kawai mu tun farko ba mu samu matsuwa ba sannan kuma ba mu samu dama ba masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya ce rashin nasarar yaki da cin hanci ta'addanci zai ci gaba da hana Najeriya zama cikin masu arzikin masana'antu. Da masu mulkin da mu mabiya sai dukkan mu mun ci ahir. Ba abin da yake damun Najeriya yau irin cin hanci da rashawa shine umul abaisun duk fitinan da muka shiga ba hanya ba makarantu ba asibiti ba zaman lafiya ba wane ne dukka idan ka duba yo tattalin arziki kadai ne zaka ɗibi ruwa a kwando ne wanda zaka tare wani abu to yadda cin hanci da rashawa yake barna kenan so zancen tattalin arziki yayi kyau ba zai yiwu ba zancen can wai mu zai wannan 2020 wannan mafarki ne. In ka ɗebe noma da kiwo da kuma ma'adinan da akan gano ta hanyar dabarun gargajiya akasarin masana'antun Najeriya ba sa aiki sai ka tarar harabar wasu kamfanonin da injuna masu tsatsa ko kuma ciyawa ta mai gurbin inda akan loda kayan da akan kera a tarihi can baya kenan. In a damuna ne ma kana shiga harabar irin waɗannan tsoffin kamfanonin kwaɗi ne za su yi maka maraba. Nasira da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Allah ya sa saƙon ya kai ga mahukunta. Yanzu bar mu koma gefe ɗaya don ba Zainab Babaji dama ta sanar da duniya halin da jama'a ke ciki a jihohin Arewa ta tsakiya a Najeriya. A wani rahoto na musamman da ta haɗa muna. Zainab Gareki. A gobe Alhamis daga karfe goma sha biyun dare ne gwamnatin jihar Plateau ta bukaci jama'ar jihar da su kasance a killace cikin gidajensu don ba ta damar gudanar da feshin maganin kashe kwayoyin cututtuka a ƙananan hukumomi goma sha bakwai na jihar. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon wanda ya ce aikin feshin maganin zai ɗauki akalla mako guda ya ce gwamnati ta ɗauki matakin ne don tsare lafiyar jama'ar jihar duk da shike cutar coronavirus bata shigo jihar ba dole ne al'umma su bada haɗin kai don kariya. Idan muka bari ana shigowa haka to wata rana masu shigowa ne za su kawo mana so dole ne mu rufe za a tsaftace wurare duka a Plateau. Ai ba mu san ranar da wannan abin zai kare ba tunaninmu yanzu manoma inda za su fidda wannan abincin a zo a sayar da shi a cikin fannin abubuwan da muke yi yanzu shine mu ma muna so mu nema inda za mu saya abinci mu aje domin ba mu san ranar da wannan coronavirus zai kare ba waɗanne matakai aka sa musamman don mutane su bi doka. Yanzu kauke ma in kiji wani kin ga ranar da kika gan ah, ɗan keken na na wucewa a gwangu kina da lamba za ki kira lamban commissioner police sai a samu inda za a kama shi. To yanzu mun riga mun gaya ma mutane mun shiga doka ne. To saboda haka dole ne abu ne wanda kowa zai yi hakuri da wannan kwana bakwai kowa ya je ya gudu. In ka gwada kanka in ka sani ba abin tsoro ba ne in ka bi doka in Allah ya da za ka warke Gwamnan jihar Plateau wanda shine ke shugabantar kwamitin yaƙi da cutar corona virus a jihar Plateau. Wasu jama'ar jihar ta Plateau sun bayyana ra'ayoyinsu kan matakin na gwamnati. Sunana Yohana Madugu. Batun zaman dare a gida gaskiya ba daɗi. Kusan ce mu dai sai mun fita kafin nan mu samu abin da za a sarrafa kuma dan fitan ma da kake yi yana dan kara maka wani wayar da kai to amma tun da shike ya zama bala'i ne kuma gwamnati da kuma masana suka ga haka ya fi tsari yadda za a kawo karshen wannan abun to za mu haƙura da nishi da rashin jin daɗin da kuma rashin abubuwa na yau da kullum za mu haƙura da shi na ɗan wannan kwanakin Allah dai ya kama na saukin wannan abu. Sunana Muhammadu Buba man fi sani na da Argo Tari Fiti Fiti. bangaren makiyaya muna goyon gwamnati dari bisa dari dokokin da ya kafa daidai kukan da za mu shigar shi ne don Allah don annabi ya taimaka mana na tsayi mana yadda za mu kofa yadda wani za su samu su dan su sayar domin su samu abincin da za su siya. To suna na Ruth Dogo gaskiya wannan doka kam to yana da kyau kan amma na gaskiya ba daɗi saboda wani lokaci za a ce za a raba abun ma kamar mu kama ba ma gani an raba su net ba mu gani ba to balanta na zo a ajiye mu ba abincin an zo rabiyan ma mu ma ba za mu samu ba don ba a san da mu ba in an ce za a ajiye ka ya kamata a tanada maka abun da za ka zo ka ɗan yi amfani da shi. Alhaji Ushawa Muhammad Sadaudan Gabas kuma ɗan iya mun shugaban NURTW na Plateau State. Kullum Bahaushe yana cewa ai rigakafi ya fi magani da a ce ciwon ya shigo ana kakani kayi ai gwanda wanda zai yi kuka ya kukan an hana ciwo ta zo ta same shi. To amma akwai hukuncin da za ku yi ma waɗanda suke ketare wannan doka? Muna da mu masu patrol idan aka same ka to za mu ajiye ka daga shida na safiya zuwa shida na yamma shine hukuncinka. Daga jihar Nasarawa kuwa wasu masu ƙaramin ƙarfi ne suka amfana daga tallafin naira ishirin da gwamnatin tarayya ta basu. Alhaji Mamman Sani daga Maraba ta wallahi ko na samu sanadiyan kuɗi na ne na samu yanzu na samu karuwa. Suna na Hajara Abdullahi Amani daga Maragwa ne Maragwa Alhaji Sayidu. Ah, mun ji daɗi tafiya cikin wannan amfanin wannan kuɗi. Ni idan aka bani ina juyi ina sana'a ne da shi. Jali na kenan soda. Imran Usman Jibrin jami'in da ke kula da shirin gwamnatin tarayya na tallafawa al'umma a jihar Nasarawa ya ce a wannan karo mutane dubu arba'in da takwas ne a ƙananan hukumomi shida za su amfana. Wannan karin dubu shirin ake wasu amma abin da aka ƙayyade shi ne dubu goma ake bayarwa kowane biyan yanzu yi. su na mutane su ne kullum za a yi ta basu ko kuma wani karo za a canza a ba waɗansu. Za a biya su hanyar tsawon shekara uku yanzu kin ga na tarawa mun kai shekara biyu har da yan watanni kaɗan. Kuma muna yin kawai ne su dinga shi suna yin ƙananan sana'o'i. In ya kai shekara uku za a yi su wato za a tsaida su kenan ana kyautata da cewa a lokacin sun iya kulla ma kansu wani dan abun ruhun asiri da su yi ma kansu sai a sake duma wasu talakawan kuma da ba a sake daukan su karamar hukumar lafiya na daga cikin ƙananan hukumomin da suka ci gajiyar shirin wanda shugaban karamar hukumar ma'azu aminu mai fata ya ce kuɗin da talakawan suka samu ya rage yawon maula musamman a tsakanin mata kowa mun gaya masu sai aka bi unguwa unguwa za a zauna da mai unguwa da komai ya irin wa'annan mutane da ma cefane yana kai kalaci ma tukuna na farko yana ba su wahala lokacin da za a zakulo su ba wai sai ka san wani ba ma musamman mata a bangare guda kuwa comrade buhari na ta'ala da ke sharhi kan lamura ya yi tsokaci hanyoyin da aka bi na baya da tallafi ne, gaskiya an samu aka kasancewan tantance wanda ya kamata a ba su abun muna cikin wani ƙasa ne duk abin da za mu yanzu nan siyasa ya shiga ciki idan aka ba shi gabanin ward ko unit in su ma suka tashi raba za su yi consider in party members musu wannan tallafin an bayar ne a ba talakawa a wani labari na daban kuwa al'ummomin fulani da irigwe a karamar hukumar basa da ke nan jihar plateau sun zargi sojoji da cin zarafin al'umma bayan kisan mutane dabbobi da kone gidaje a yankin abdulkarim bayero tsohon mataimakin shugaban matasan miyetti allah ta ƙasa ya bayyana damuwarsa kan lamarin tun kwanakin da suka wuce an samu wani yaron makiyayi ba fulatin ya je kiwo matasa sun fito sun kashe wannan yaron cikin daren ranan sojoji sun je anguwan wa'insu wanda ba san ko suwaye ne ne ba suka kashe soja da mobile guda washe gari cikin dare sojojin nan suka yi gayya da motocin yaki suka zo suka rusa wannan kauyen suka dinga harbe-harbe da motocin yakin su suka kokkone rigage riga-riga-riga wajen 36 daki-daki wajen 137 suka har shanu a wayansu rigagen bayan an kai wani attack wanda ba a san suwaye masu kai attack din ba a mayangun sai jiya sojojin nan suka fito suka zo suka tura shanukan fulani suka harharbe su sun harbe wajen saniya ashirin da biyar. guda hamsin da biyu. suka ji masu ciwo mun rasa me yake faruwa to shi ne muke son mu tambayi gwamnatin tarayya irin aikin da ya tura su su je su yi su an turo su zo su tsare zaman lafiyan mutane ne ko kuma an turo su ne su zo su yi ta'addanci. Shi ma shugaban kungiyar Irigwe ta ƙasa da ƙasa Mr. Sunday Abdu ya ce lamarin abin takaici ne. Ba rana ɗaya ba ba biyu ba a jere a jere haka suna kakkashe mana mutane. To ya jami'an tsaro fa? Su jami'an tsaro kafin wa'annan kwanakin sun janye sojojinsu daga mu Dalili kuwa muka tambaye su ba za su ba da ansa ba su da an kashe masu jami'i da kuma na 'yan sanda don haka su sun bata rai kuma su sojojin nan sun sani a inda aka kashe mutanen mu sau uku sau hudu a wurin aka kashe jami'an tsaron nan idan haka ne me yasa kuma za su ja jami'an tsaro su kuma me da wuraren nan ya zama babu tsaro ni tambayan da nake shine idan wai don an kashe soja an kashe polis wanda kuma mu muna Allah ya isa da wannan kisa. To tambayan shine a Sambisa ko a Borno ko eh, Yobe ko Adama da ake kashe jami'an soja ba dare ba rana goma ishirin an taba daina tura jami'an tsaro wannan wurin. To mu mun ga kaman an rena mu ne rayukan namu ba su da amfani. Duk kokarin jin ta bakin sojojin da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Filato ya faskara domin kuwa na aika wa kakakin rundunar manjo Ibrahim Shitu sako amma bai an samun ba. Daga jihar Benue kuwa kungiyar da ke fafutukar samar da adalci da zaman lafiya a jihohin Arewa ta tsakiya ne ta bukaci gwamnatin tarayya da ta bada tallafin kuɗi da wasu kayayyaki wa jihar Benue da sauran jihohin da ke da 'yan gudun hijira daga ciki da wajen Najeriya don daƙile yaduwar cutar coronavirus. Shugaban kungiyar Joe Buka ne ya yi wannan kira bayan rahotannin kwararowar 'yan gudun hijira daga kasar Kamaru zuwa karamar hukumar Kwande a jihar Benue. Jaridar Vanguard ta ruwaito Joe Buka na cewar jihar Benue tana da 'yan gudun hijira 483 yayin da 27 a cikin adadin na zama ne a sansanonin da suka cinkushe da rashin kyakkyawan kula. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye a nan birnin Washington DC. To a daidai wannan lokaci kuma bar mu shakata da wannan faifan a wata waka ta coronavirus wadda shahararren mawaƙin nan Tijjani Gandu ya rera ta. Eh, corona virus, corona yunwa, corona tanshin gida-gida. ma cutar ba ta kama ka ba ka koma zaman gida mata ke zaman gida yau kuma ya koma na 'yan maza da

talakawa cutar za ta kashe gida gida. Mata ke zaman gida yanzu ya kuma na yanzu. Duk sanadin corona virus yau ga dange guri ɗaya. Wasu matan na farin ciki ne za a yau ta zo kusa kusa. Mai gida baya da lokaci na iyali tafi a ƙasa-ƙasa. ba ɗayan dare sannan yayo gida. Mata ke zaman gida yanzu ko ya koma na 'yan maza. Duk sanadin coronavirus yau gardan gini. Komai ya da mulmule ba makarantu babu kasuwa. Amma an barka ka kasa kwastoma na tsoron zuwa.

masha Allahu masu iya magana dai kan ce idan jiki ya ji to gangar jiki ta tsira. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba labaran duniya a takaice. kasa da makonni biyu bayan da 'yan majalisar dokokin amurka suka amince da babban shirin ba da tallafin farko da tattalin arziki a tarihin kasar majalisar na shirin kara wasu kuɗaɗe a gobe alhamis domin tallafawa ma'aikata amurkawa da suke fuskantar matsalolin rayuwa matakin zai samar da ƙarin kuɗaɗe ga shirin kare biyan mutane albashi wato paycheck protection program na dala amurka biliyan 350 da zai zama wani bangare babba na dokar tallafin yaƙi da cutar coronavirus amurka za ta ɗauki mataki mai tsauri wurin dakatar da kuɗin da take aiki wa hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ji shugaba donald trump a jiya talata yana mai zargin hukumar ta majalisar ɗinkin duniya da gazawa wurin dakila annobar covid-19 sun ce kiran ba daidai ba ne ba su fahimci kiran ba ji shugaba trump yana faɗa wa manema labarai a fadar white house yana mai nuni da cewa an alakanta china inda cutar ta fara barkewa cikin girmamawa kasuwannin nahiyar asiya sun shiga mabambantan yanayi a yau laraba yayin da masu saka jari suke zaton yaduwa annobar coronavirus na fuskantar rashin tabbas sakamakon karuwan mace-mace da ake shirin gani kasuwar niki ta kasar japan ta samu karuwar kashi biyu bisa ɗari ya zuwa ƙarshen wuni kasuwannin australia da suka hada da sna asx da kuma cosip ta koriya ta kudu sun faɗi da ƙasa da kashi ɗaya ya zuwa lokacin rufe kasuwa kana hannayen jarin shanghai ta ƙasar china sun ɗanyi ƙasa da kashi ɗaya hang seng ta hong kong ita ma ta yi ƙasa fiye da kashi ɗaya bisa ɗari wani jami'in leƙen asirin somaliya ya tabbatar da cewa harin da amurka ta kai na sama a kudancin somaliya ya kashe wani babban jagora a ƙungiyar mayakan al-shabab jami'in daga yankin kudancin somaliya ya faɗa muryar amurka cewa harin na ranar alhamis biyu ga watan april ya kashe yusuf ji da daɗaɗɗen babban jagora a cikin shugabanni a ƙungiyar da ke da alaƙa da alka'ida harin an kai shi ne a kusa da bush madina kusan kilomita hamsin da biyar a gabashin garin dinsor a yankin da alshabab take da iko da shi masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Muna mika saƙon fatan alheri da muryar Amurka ga ɗaukacin ilahirin masu sauraronmu a duk faɗin duniya da fatar Allah ya ƙara tsare mu da kuma wasu masifu baki ɗaya Allahumma amin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka min wajen haɗa shirin. sai kuma wadda ta jagoranci shirin Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara wuni lafiya. Bis salam. il